ويتبع غير سبيل المؤمن الشيخ هذه فن تقصد في ايجاد محبته وزن دون وجه او نر النر بيت والناس اعظام من النار وظن من اقبله وكما حجم فن تقصد وزن دون الشامه والسوكا غون دي تاوشي وانا مشاهد وكمال محبتهم في اقتفاء الاخرين kuma cikar ƙaunarsu tana bayyana ne a cikin bin kawunsu yin irin tafi taken rayuwarsu wasu ne ala gudahu da kuma gudanuwa a kan shirye-su fi fahimci dalil lalin wa kamar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajen fahimtar ainihin wasu littafin Allah da fahimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafiratu wannan kabari ne na wancan ainihin والاحاديث في ايجاد محبته وظل الخوف كثيرا حديثا يكتب ولون ولد او نص نفسه بشامن ولد يكتب سنة اليوم في آه، جملة إكرادية هي إيه بيان أثر وفي يا يا رأى جانا سنة من هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم وسلم فلنقول أن حديثي أبو بكر الله لا يسبوا أصحابه ina rasulullah da su lalata da ke cewa kar ku ɓaci ka mabaina kar ku zage su kar ku tare su falau an na ahada kum an baka da umuri ba wallahi da ɗayan ku zai iya ciyar da gwargwaron jirman dutsen uhud da zinari ma balaga mudda ahdihim wala nasima wallahi ba zai samu ladan mudu guda da sahabi ya ciyarwa wala da nasima ko kuma ma rabin mudu zai samu ma'ana ba a kaddara wani ya samu zuciya ta zinariya gwargwadon girman ku. kuma ya zama yana da niyyar shi yake cikin don Allah babu ya babu sum'a da tsabar kalafi, kuma a hakan ya aikata a yanzu abin da ya samu na lada ba zai samu ladan da sahabi zai samu wa wanda a wannan zamanin ya ɗauki dabino kafin hannu ɗaya ko biyu ya bayar sadaka sannan kuma ga waɗannan manyan sahabbai su Abu Bakar da su Umar da su Uthman wanda suka ce da duka duke su duka duke su da kake ba wai an mutu baya da ba sai wani wanda bai taɓa mutunci wata hidima ta naira dubu biyar ba Najeriya ke da yana da shi kuma kai shi ma wato eh, matsala an ce da za su iya kalli da zinari kaddara kana da zinari kawai mai girman bulon baya da yi shekara na ji ba wanda ba ka gani shi ba a ƙasar nan saboda abin Bulon baya ɗaya yi kana da shi zinari in da za a auna nauyin shi za ka zama babban ajiyar da kuma ɗabi'ar dukiya wanda ne yake da ita shi zama ya fi koran alƙawar da ya jama'a fa'awa shi zama yana tantarewa da yana tantarewa sai zama Allah ya fi yi ka akan za ka yi aiki da Allah kuma kai da shi in da ka rasa wani gara wannan hadisin na tabbatar da cewa lalle kafai sun tsere da kowa kuma daga bakin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam nasu ne ba wai ta'awili ko fassara wani gura a yau da Allah ya mutu guda yayi hani akan adabi sannan kuma ya faɗi wannan illa cewa ba ka sai wani yin malai suka ce wannan yana da kenan ko da za ka zagi wani to za ka iya zagan wanda kake matsayin shi ko ke fata amma wanda yake sama da kai kula ya yi abin da kake ganin zagi yana da laifin tarbiyya ta ka gama da kai saboda ko da ya ga ganin da ya ce ba su wani abu bai faɗi cewa ba su wani laifi ba ina ba ta mangani duba da zuwa nuni zuwa ga cewa ta ce yiwuwa su yi abin da sai za ka fasara mai amma ya ce inda za su eh, da yana cikin da ba su ganin jiki za su tubo a kari fa inna hum ma'asubu ko fa inna hum la yudinu ko fa inna hum la eh, yaf'aluna makruha misali amma sai ya faɗi wata illa wata take da falala ta asbaqiya da falala ta ainihin wato imani mutum da ne suka ce shara zuwa in har za ta. Zafi wani wanda asalin ba daidai ba ne ba ka zaki wanda yake sama da kai a tsiri ko shekaru ko ya gabace ka a wannan aikin kan kawai ka zo daga baya ka gane kalmar shi wannan bai hana abin gyara ko a bar sunan shi ba amma zaki ba tabbacin ainihin wato addinin Allah bai ko da tsakanin mutane ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء mumini baya da su al'adarsa sukan mutane da ainihin sakin baki da alfasha da la'anta da duk baya cikin al'adar mu kenan wanda ya kai da wani cikin al'adarsa alama akan matsala da wani imani wannan in ma yana yin kenan ba tsakani da mutanen da yake rayuwarsu a ce komai ta ya tsoka kowa da yake komai kowa ya yi abu na zaki ne a wuri kowa ya yi abu na fata na shi magana ta ya fi tuba shi na kuma ga wanda ya yi hasan da al'ummar farko ga wannan ainihin al'umma allah ya yi malam ya ce wa ma za ka nufi ya su kaunihin ra'au au gawaru au hawaru fakat wannan wato falalar suka samu ba ta zo wani kawai don kasancewa sun gaishe shi annabi alaihi wasallam sun zauna tare da shi sun kuma yi tattaunawa tare da shi inda zalika la mariya da wannan babu ainihin kokonto a cikin cewa da junan wakila ma kuwa wannan abin ya faru ne shiddati musaba a cikin saboda tsananin biye da suke mata don ba an ba da haka ba su kafirai farko ma za su shiga cikin wancan karar kasuwa sun gai sun zo na da shi kuma sun zauna da shi وأخرج العمل على سنته كان لكافر يصاب sannan kuma yi ka ɗauke aikin su na bin da shi shi ne ba su wannan falala fa haqiqul ayyu karrama sahabuhum sajda suka tantance a ɗauki tafarkin su ya zama haka kai da suka zama tafarkin wasu da ala sun sullatan a ɗauki maganganun su a matsayin wata alƙibla yuballi يولي المسلم والكو كذلك حتى مسلمي فكنت تلقي جواب وانا الله ولا يتبس لغيرها بل أنا يا يا ويلا يا سلوة ما يتبع وذلك واضح في سبب ورود الحديث كما وانا حديث أنا bayyana sababin wurudinsa na bayyana haka karara haifu أن khasaba annan khasaba يقول قلنا الثلاثين يا ابني وجاء على يا مدارك الثالث دوري رضي الله عنه وقوه الحبيب وانت شما تتعلم كده يقول سهالي ودي في جبل الشيء وجاء على عبادة وانت البيان كده يقول سهالي أبدا من أبدا إذا كان مدت أبعاد الصحابة أولا فيه أفضل عند الله للأهل من أهد إنه إذا ما فكين كافو كانوا كولا في الشيء na lalatar da sahabi zai bayar da shi a wurin Allah ta falalar aikin wato yusa uhud wa za zalika li fadlihi wa sabqihi saboda falalar su ga gabatuwar su ala shakka anna bayna sahabati wa man ba'dahu mafawuda babu shakka cewa da zai akwai tazara mai yawa tsakanin sahabbai da riwaya in ya zama tsakanin sahabi da sahabi mun zama da wannan saboda wani yana daga cikin asali kunan awwal wannan kuma yana daga cikin waɗanda suka bu bayan waɗanda ya faɗin buguwar magana ba za a yi wannan kashe kuma kashe ne da zai a kan shi ba sai su magana kawai amma in ka zama tsakanin don dole sai ka fara fassara magana a kan waɗanda aka yi a kan kafin hau kan Allah ya ko ko in ka zama a tsakanin su akwai wannan da suke yi ina kuma ga tsakanin sahabbai daga marubu da muke rayuwa yanzu a ƙarni na goma sha hudu sha ne bayan shekara dubu ɗaya da ɗari kaza kaga zarkejeniyar tana tana ƙara fadi da gwargwadon ƙaruwar tsawon zamani da gwargwadon nisantar zamanin da karaye da zamanin sun samu رضي الله عنه أجمعين قال يجب السواه فإذا كان الأمر بهذه المنزلة فكيف يجيب ذو ملكة ذو ملكة أقل ألا يكون في دين الله صريفة مشكلة جهل بدل في عفو إن يزم أن أولا شيء ما إيه جبال أولا شيء جوال تنتني حمك بكو حكاية ما تنتني أقل إذا أقل هو يعني حمك يأكش يهل السوى بشيء وقالول السياق بحيدة على يوم الدين بابن حمد من الوش والنا كدوما أطفال عشرة تقوم الشيء بالمدينة صلى الله عليه وسلم عن الاجتهاد يتوقف wannan manzo Allah ne ke cewa alaihi bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdu ah, alaiha bin nawal ina koran ku sunna ga sunnar sahabbai na ah, hadisi na shiri ku kame ka ku cije da kikokin haƙoran wasu ilalatihi wasu ilalatihi ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara in sallu wa sallam sallallahu alaihi wasallam bi sunnatihi bi fahmi sahabati kama sabaka bayani fuskar da cikin wannan hadisi shi ne kasancewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya umarci mutane da su yi ruku a sa'ad da aka samu a kan ainihin wato sunnar sa da su yi ruku da sunnar bisa fahimtar magabata kuma da yake wajen nukas ba daga cikin nukas wato وتقاعده أن نصف وانت كما تزاد ما تبقلش أوك في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد ما رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم بسنة الرسالة بسنة حيث قوتين تشيئين قال في شيء عبدو على ولم يقل عبدو حالتهما قبل سرع سنة وسنة الخلفاء أما الذي يقول بغير سيتي عبدو عليها كيقو لسكا كيرقو كيرقو لسوجين با سوى ذلك دلالة على أن سنته وسنة الخلفاء الراشدين منهج الوارث don nuni a karkace zuwa ga cewa sunnarsa da suna sunna halibofinsa to abu ne guda ɗaya ba biyu wacce irin wannan tauhidi ta gare abin da yake duki zuwa gare shi akwai irin shi yawa a cikin magagaro a yin na larabci a cikin ayyukan alƙur'ani da da wanda suke zuwa su bayyana cewa a kai kai gamirin na ishara zuwa ga sabanin abin da yake a kanan bari ne da zuwa ga wata ma'ana a bakaice wanda ba dole ne kowa ya tsinkaye ka da kai shi ne alaika da ya kwan abu abdu alaihima ku yi riko da ita sunnar ku yi riko da dukkan su guda biyu a matsayin abu aiki da haka babu sabawa tsakanin sunnar manzara ta sallama da ta kula maukamai da muka ga a baya babu wannan sabanin da muka da ke ɗauka cewa ai kowace zaman kanta da ke noma da suna kala ɗaya ta manzan Allah daban Hussein Abubakar daban ta Umar daban ta Usmanu daban ta Ali sallallahu alaihi wa sallam ala rasuli wa radiyallahu anhu wa da da abin da zai bari zuwa ga wani sai sai zaman kenan sai da bahaus cewa da goma za mu goma to ba haka ba a wannan a wannan a sun dole da suka rayu a kai sunnonin kai in kuma ka samu wata gaba ko wata ainihin aina wadda aka samu saba wa sunnarsa cikin abu da suka aikata sai a nemi musu ulu ko a nemi fassarar da sun ja suka haka ko a ɗauke shi a matsayin wato wata mafita idan an samu irin wannan hukunci da suka samu na ga suna taro zara ta yi kuma kace ga ijtihadi eh na eh hmm. a tuni wasu bulala ne na nufin abu ne guda daya shi kuma yanzu ya ya inganta da abubuwa daban-daban ga na annabi na sahabi bin na usman kafin yanzu bai zama ilmi ba alaiha kuma na ishara akan cewa ilmi don kuma har mukaddara a haka din ya ce wato abin na nufin ka ɗauki kowanne wanda ga dama to da wanda na auri ko da wanda suke ya karɓa zuwa ga ɗaukar na sai jina usmana gaban wani manzala ta zama da wani ma'auni suka saka zuwa ga wani kamar shi kamar yin da sun zuciya ba ma'auni ne da shi ba ba ma'auni ne na sun abu da ta'ida ya ya ya san cewa suna rasulullah yana gaba da sahabi khalifa ibn Uthman magana na gaba da shi a wajen cewa shi Allah ya aiko shi Allah yake koyi da shi sannan kuma biyayya suke gaba da biyayya wani a cikin kuwa ya da wani amma aka zo don aikatawa ne ake samun ta saba kowa ya yi cewa zala ya kowa kowa ya da wani da ɗan bid'a da ahlus suna kowa ya amma wajen biyayya ne don aka zo sai a samu tata banza sai sai zan wani saboda al'adar da aka kayar da shi a kai kwakwalwar shi na jarraba ita cewa komai na wanzu Allah ba yana gana kuma zuwa da kuma suna da haƙƙin biyayya wannan yawanci saboda kai da aka wuce ko kuma son zuciya a kan wannan abu zuciyar yake wata ke karkatacciya ta riga ta zaɓi wani bai so ya yana faruwa sosai da mutum ko kuma mutum je kan akwai wato shari'a da manzara ta salama akan wannan matsalar za ka ba shi wani amma dai mutarar da mutum ke yi da ne abu alaiha ana da duk wanda ta ɗauka yayi ko shaka wannan ba wanda ya da ke yi dan ba yi da kare amma ba na a jikin cewa mutane za su iya faɗa ba suna faɗan ma fiye da idan wa masu ya annabi ne yake abin da su shi suna manta farkon su a jikin cewa sun da yake abu tukunna kafin abu kan sannan tasirin nan mujallar shi sama mata farala ya kamata maganar shi da shi ta zama a kan gaba kafin maganar wani wanda annabi ya ce yana da farala shi magana shi ne kai da zaman kanta ne ita kuma Allah ya fita da balala kafin shi wani da abu ne yi ba wannan wannan abu da yake kuma eh, canji ne na na ne daga daga magana ya kamata ya zama eh, abu alaihi ba عبدوا عليه ما يرمى فقال لك ولا تؤمنن على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم هذا في دبير الكلام فكانوا هم الغالبين كان الله لك وآتيناهما دليل التسمية ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما mun tsirkar da su wa ƙauƙauma da kuma muka tsirkar da al'ummar fa kawo mun ba ne ko dan karga su sannan Allah yake wa na hum sai muka tsirkar su gaba daya sai saboda taimakon da Allah ya musa da haruna da sauran al'ummar shi tun ya gaba ya kan taimakon da Allah ya na aminci ya sa su a ciki da garba da ya ba da karamar da ya musa matsayin saboda ya kira da sun yi tarayya a yake da yi amma a baya a gaban san ce ce wani china kuma wa ƙauba kuma kira saboda allah yawa annabi musa ya ce san shi tun kafin sai ta wani isra'ila a karo na farko daga cikin nan na farko da ya aune da shi da ɗan uwansa na ba ta gudare ne ya kada ne da su a tare to kaga a wajen tsirkar akwai ɗoriya da haka Allah ya kuma ta gaje ke na kuma wa tsoma haka can kuma wa ka tsina mu bal ki karar da da masu yi ga gaba ma su na annabawan Allah to irin wannan shi ne fara can da dalilin da shara zuwa ga wani canjin ma'ana da ku shi shine kuma da shara akwai irin shi da yawa ba su da Qur'ani نعم قريبا ولا تولوا عنه قريبا أتيوا الله وأتيوا الرسول ولا تولوا عنه شكرا عنه ما هو القاعر ولا ليش وأتيوا الله وأتيوا الرسول ولا تولوا عنه ولا تولوا نعم شو ما يرون سنة من بيوا sai ci gaba da cewa ولن يكون ذلك إلا بهذا المعنى الصحيح الصريح وهو التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم لفهم صحابته رضي الله عنه kuma wannan irin ainihin wasan jayya ba ta yi wata gane fahimta mai kyau mai tsakiya ga ainihin sunna wanda zama riko ne ga ainihin wato fahimtar sahabbai rabbi Allah a kan ashara wa bin haƙaunuhu في وقت منهج الشركة الناجية والطائفة المنصورة ما أنا عليه اليوم وأصلا sannan daga cikin hadisan akwai hadisin da ya wajen bayani a kan ƙungiyar nan ne tsira da wannan tawaga wanda Allah ke taimakon manzo Allah ya ce irin siffar su take masu bin ma ana da ni فإن قيل ليس بشك أن فهم أن فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم أصحابه من بعد هو المنهج الذي لا يأتيه الباطل من بين علم ولا من خلف لكن ما الدليل على أن المنهج السلفي هو فهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه dalilin da ke murya da cewa karfiyar aika annabar da sahabbai da shi daidai kuma in ce abin da babu barna a cikin ta kwata-kwata ko ta gaba ko ta baya amma da ya dalili a kan cewa ku wannan salafiya da kuka kira zuwa gare ka ita ce wannan bai cewa ba ra'ayin nan ku bane ai da kana faɗa wannan abu dan sai ai duk ƙarya ne waye ne su ne suke dalili ai ba ka wani biye manzo Allah ai biye manzo Allah ya ce ma tsaba ku malikiya ko ya ce tsaba ash'ari ba dan shi a ma zai faɗa ka ya ce ai a shi'atu hukma hadis sunna ba kawari da shi ma zai faɗa ka ya ce ai shi ma a sunna ne eh, eh, ahalin sunnati wal jihad ke ciwo kan ko wani duk wanda ke wani sakamakon manhaji zai iya ikirarin cewa nashi manhajin shi ma farkin salaf ne wato safarkin fassarar annabi da sabai yace kun sai a ce al-jawab min wajhi akwai fuska guda da shi wannan na daya inal mafatih al mazkura an mutaakhira an ahad al-nubuwwah wal khilafah ar-rashid duk wata fahimta da za ta zama ta zo daga baya da aka ambata da wato ainihin wanda suka sun da jinkiri kwai daga zamanin annabta da zamanin talifanci na na ainihin sahabbai nan wala yusuf yusuf kari lillahi wal a. ma'ana da kawaliyanci da shi'a da mutasalanci da rafidanci da duk waɗannan sun zo ne daga baya to zai yiwuwa kuma waɗannan da suka zo daga baya a ce kai irin tafarkin shi ne tafarkin na farko a kai in tafarkin na baya ya kama da na farko sannan za a ce wannan tafarkin na baya shi ne wannan amma bai zama tafarkin na baya a ce shi ne zama ma'auni na gane tafarkin na gaba ma'ana yanzu sai a ce wani na irin siyasar da dauna ba za a ce aikar dauna irin siyasar wani wani a yanzu ba kuma gari to shi ne layin sabon sabi da islami ya lahiku ƙarin a kenan sai dai yin sabon lahiku bisari ko kwankwasan da yake cewa irin siyasa aminu kano ne ya ce cewa aminu kano ya irin siyasa mai yanzu da ya yi bankaura domin shi ne zo a baya shi ne allahi sai dai a danganta shi da asabin bai a danganta asabin da lahiku to za ka ga wani ba zai ce ai mu irin abin da shi ne yanzu a ganin mu shi ne irin sabo ba a sai in irin na sabo ne kamar da namu kuma abu ne mai sauki a ɗauko a wuri hali shi gaba da cewa قد تبين أن الحادثة التي لم تملك هذه السهولة ولم تتبع هذه الطرق هي هي الباقية على الأرض. وبين الربوب في أن الشيء أقل من الشيء ƙungiyar da ba ta waɗannan hanyoyin daban daban ba ba shiga hanya daban-daban na bata ba to tana nan ne a akan asali don dama asali shi ne tabbaci bane ne ya ka samu wasu ke ta ainihin karkacewa su yi dama su haku su yi nan su can wanda suka saura akan asalin sirba na gari su ne ke kan asali ba fuska ta biyu wajen amsawa lasna nazibi ki kirkin umma wani ala wa sahabatu radiyallahu anhu غير أهل السنة والجماعة من اتباع السلف الصالح أهل الحديث حتى ينشئ ba a samu wata ƙungiya ko ta al'ummar musulmi waɗanda suke tukiya da ƙoƙarin samun jaki da sahabbai ba in ban da ahalin suna wanda ba in ban da masu cewa su suna son kalmar da ahalin su dole ta karkar Allah ta hukunci zai ga yadda بعض المعتزله اخر المعتزله عن غير الثاني فكيف يكون موافقين للصحابه وقد تعالى نصوصهم في جلة الصحابه فيا يا زائر معتزله في توشيه شيوى سوده صحابه سيدنا كان من الابداع بايا كتب شيوى الجاول اي سفر المعتزله سنة سوكا صحابه واسقطوا على سنة صحابه فاتنا سوكا على wani sabukun ila tsara suna da kafai zuwa tsari ka wasu suna ba kamar wasu da zan faɗa wanda ɗaya da cikin rukusun motsadira wanda ke kara wanda yake cewa don shahida aliyu wa talha wa zubairu ala ba ka ta bakare lam ahkum shari ce wallahi da aliyu da talha da zubairu da za su ba da shaida a kan wani kamari kallo na kayan marmari ke na wani mai kuma na wani bane su ala ba zai karɓa ba akan abu kankan irin wannan bari ka zai da shahada amma ga wannan ya riga ya raba gari ne ba wani magana ya gani har ko da aiki ya ainihin sauraron wannan shi ne kamar su fira kuma wajen ganin kowa da ya tare وأما الخوارج سوق الخوارج فقد ملكوا من الدين ولم تلقى تنقلب تنقلب في الدين وشرط أن جواب sun tattare daga jama'ar musulmai sun ware garin sun ware sunan al'ummar sun suna kashe kowa sun halatta wa kan jinin kowa fasin da rubiya ce masahalli an yi kamfuru a riyar wa bude a daga cikin tushe ne muhimmanci a irin kama ta sai na ali da ya yi guda biyu a kan lokacin kawai da yawan zamanin kamar da aka shafa cewa kawai da su bambancin su da sauran ƙungiyoyi yana faruwa ne zuwa ga kasance wasu suna da yankakken tarihi inda kawai ya suka lafa da su suna faɗa ne ga sarakunan zamani amma sai da mamman hadisi ne wajen tafiyar da ilamin saurat wal harb da kuma ainihin wato al-shudur al-umma kafar cewa kafar tawa ta kuma na farko sannan kururuwar yaƙi da kisa sannan kuma fita daga cikin mutane da canza jiki wannan yana daga cikin wato zaruriya na mazhabin kawazari mu yi wannan da Ta tabarkin da za a ce abu da daga cikin mutane a ji aka sabon gobe dole duk su kafare ne mu mutum kai ba su ne to kawai da ciye shi Ta tabarkin da za a ce kowa kafuri ne ke mu kawai kowa kafuri ne wannan kawai da ciye shi sawawun ana ta ko ba a Don wani lokaci mutane suka mutu ta ga abubuwa kaza muke ne sai zama lazimin akida kuma abu da ne dole kuma a mutu da misali a ga wato ga haɗarin da ke ciki don haka tafsiri wanda yake ainihin wato jima'i ta fitar da al'umma musulmai gaba ɗaya irin abin da su hasanin banna suka yi da su sai kudu da irin tabbarkin da su abu abu ala al-mawdudi suka samu kansu a ciki da ire-iren mutane irin waɗannan irin su kama da da tabbarkin da mutane nan nan namu lokal wato kawarija kuma muhammadu yusuf su ainihin wato wannan zai yanzu zaki cewa shekau da ire-iren su suka yi duka za ka tara abu na farko da suke shine a da tafiya cewa kowa kafin sannan kuma sai alhijirar lindarar kufuri wanda shine karashen musulmai sun samu halin yin haka sannan su kuma zubar da jini zubar da jini kuma na al'abuya na kowa da kowa wanda ko da yi na musulunci za a yi akwai ka'ida game da waye za a zubar da jini akwai istisna'at wanda istisna'at ma sun fi yawa fiye da asalin wanda za a zubar da jini mata yara tsofaffi masu bauta a cikin cocina waɗanda suke marasa lafiya ga wanda shi ya kalmar shahada a kan da za a ainihin wato ainihin shahar hana musula jama'a akwai musulun da ta kai buga mutane bom su wata kaga wannan cika ya saba wa tabarkin da gashi a fili ana ji amma kuma duka wani sunan addini ya ce wani sunan jihadi aka ce kamar da malaman kafashin da sarakuna da shugabanni da kuma talakawa ma waɗanda ba su da saula wa da daula suke ganin da jini ko ko su ba sanar wannan shi ne tafarkin kawari to kawari don farko sai da suka fara kafin da aliyu da yayansa guda biyu hasan musai wabna abbas ibnu abbas wa usman wa talha sai kafin da duka waɗannan wa aisha wa muawiya suka ce kowa kafiri ولا يكون على صف الصحابة من اتخذ هم فردا وكفرهم وفي ذلك وانت من الصحابين كلام بارا غير كاجر waka kafara sai ka fitar da su babu yadda za a yi zama a yi ainihin su yana cikin tabbatar shi babu wa masufiya su ko ɗari ko fasakhu wurin da al'adura suna yin istihza'i suna wulaƙanta kalan annabawa da ilimi da tauhid wa matsalatar da ta was sunna suka ainihin kayar da masu riwaya cewa masu riwaya kawai suna ɗauko zance daga matattu wasu kuma bil amwal suka ce waɗannan matattu ne ƙala kabiru kabiruhum an samu wani babban yana cewa an tunta a nuna ilimin ilmakum da an amman ku kuna ɗauko ilimin ku ne daga wani wanda ya mutu shi ma daga wani wanda ya mutu bukari ne ke haddasa na abu ya na waya abu ya mani wani ce ne kawai shi kai shi bukari ai wani ce ne dan fi duniya ne shi ma daga wani ce daga wani ma ce har zuwa kan matacce na karshe a irin wannan magana ta zalimin da shi ne mazara su yake shi a su ba sa yin haka nahnu da abu da imana an alhaji da bilal su direct zuwa Allah rayayye wanda ba baya mutuwa wanda da yake kuma da haka yake da cewa fuddal aqwamu yake Allah ubangiji ya gaba ki muhalina na da ahli hadith suna masu ainihin goguriyo suna mubahar da isnadin ahalin nabi suke hadasani kalbi arrabi lokacin da ka hadasani shekhi an shekhi an shekhi shekhi har zuwa kan manzo Allah ko wannan isnadi da ake tukiya da shi ana ganin shi cewa al isnadu min ad-din kamar da Allah Umar yake fada kamar da Imam Muslim yake a cikin muqaddima su abun wannan abun tukuriya ne ne to su ba malamin da ga mu ba zuciyar da ya mutu kawai daga Allah a wannan tsabara ke sarki a wannan su sun riga sun yanki wato silsila alaƙa da ake iya kai zuwa ga harin ƙarin awwal sun ce ba ruwan da wannan da wannan hanya suna da shakkot da za su kaga kuma bai da suna sa bai suna tuciya amma a فقد زعموا أن الصحابة رضوان الله عليهم يستندوا على النبي صلى الله عليه وسلم رضوانا فريقين su kuma ya shi a cewa su shaidi sabon masu riga sun yi rigar sun ba a addinin Allah in banda wani ɗan cikin nan ba haka kashi ga malam Abu Amr al-Kashi Muhammad bin Abdul Aziz al-Kashi da ya da rijal kashi wani kasar kuma dan shi'a wanda zai yi bi da shi kamar da kaga ana ji da irin su Khatibul Baghdadi a cikin tarjumar mazal ya rayu ne a karni na uku zuwa gaba ya rasu hijira shekara ɗari uku da arba'in kamar shekara dubu ɗaya da daga wajen sannan da ta mutu wannan ah, fataccen malami da ta littafin rijalul kai yake an abi ja'far annahu qala kana an-nasu ahada ba da nabiyyi illa kana tun mutane sun yi da bayan manzo Allah ban da guda uku yanzu wannan cin mutunci manzo Allah da tun farko ne kenan duka da'awa da manzo Allah ya yi da Allah ya ce ya cika aikin shi bai ya yi iyakacin ta kawai faɗo shi ne ta Da ta san da ya faɗi mutu shi kenan da wani sharar yanzu ko da wani malami ne da yawa a ya ce ya mutu da wani sharar ya yi alamar ya zama ya zama afkwarki ya zama cewa wato ne. a ce daga mutuwar shi duka ɗaliban shi sauran kwaya uku kare su suka tabbata kabin da ke shiga sauran sabbin musulunci ba kuma sun daina yin addini kawai ba sun bar musulunci gaba da wani ga sahabbai a wucewa ya yi cewa a ah, oke kun kalin talata sai ne tambaya ya ce da abu sa suwa ya yi tsara sai ce a littafin bin aswad wa abu zarbe da fari wa salmanin zari wannan ko su kaɗai suka tabbata a musulunci غيره عن ابي جعفر انه قال المهاجرون والانصار ذهبوا الا ثلاثه muhalirai da an tsarawa duka sun fita da tabbacin sai mutum wa huwa kumaini ga kuma kumaini ayyukan fiya da lafi wanda shi ne jagoransa a wannan zamani yadda an yana suka wa yadda an yana tsinuwa shekai yana tsina wa bakar da kuma في كتاب كشف الأسرار فيقول فإن الشيخين التي في مجانا أي مجانا من هنا نجد أنفسنا مضطرين إلى إيران شواهد من مخالفة مصدرها للقرآن إن لم يثبت بأنه ما كان يخالف إليه اتهامه بالرواية من الكون مقاومة إذا ثبت لا يوجد مثلا إليه إن تابع القرآن لا تابع القرآن أي كما تابع القرآن في جمل الشواهد وأفضل عينيه في أبو بكر في إذن معناه يكون في أن أبو بكر أضيف إليه كلمات من الخطاب ما آية بكية هل هذا الحدثين كل شيء أقيم قيمة الأمر والنبوك الحية غير يقعد والنابع من أعمال الكفر والزندقة من قرقوا للناس الكافر في ذنبك من خطره كما وانا الزمان والمخالفة بآيات والرسول عن القرآن يقول ساقه آية أنا بدأت من القرآن يزول لي شوية شوي wani kana ambace shi wani ne sai da sai da ainihin wato wai tarakun wannan lindiki ne jama'a tsakanin da ijma'in malaman zamanin ne malamai ne su ba irin su ƙwaƙaini irin su albani suka san ba da fatawa kan cewa kuma yin lindiki babu shakka akan wannan jama'a na tabbatacce ne irin ɓata irin su fir'auna da haman babu ko ɗan kuya ina fata mun gani amma sai a zoce a kunsa mutane shi a cikin tsabar tsillin zahari sai an musu musu da biyu ya kafa daular musulunci ƙarya ne ba daular musulunci ba ba daular daular fatin ne raya don daular musulunci menene diktorin kwanci ne irin namu na Najeriya rubuce-rubucen banza da ba ƙur'ani ba ne ba ma hadisan alibai constant irin na kowa daular musulunci babu da sallah wanda shi ne abu na farko da shi kamata ya zama aikin daular musulunci da Allah yake ba da labarin cewa wa aqimu salat ku tsayi da sallah alladina in makkannahu fil a kawo musalata? amma babu tsayi da sallah in ka je Tehran ya kan yawo ka gama yawo da kiran sallah filifin da nan yana yawa a wayoyin mutane na wancan na katsina da ya je ya dawo shi wannan da ya je ya ɗaukar kan wannan shi a wani ne shi shi ya kuma muka ko ya kuma waye ya kuma ya haya ni kullum suna mun abin da ba na gane wani ne mai tsoron wani ne shi ya kuma musa ɗauke na ra'ayi da su to wanne ne shi ɗan ya ya haya alasan ya kuma ya haya ba da labarin cewa ya je kiran a wancan lokacin na ga can nan yake ya dawo yake ba da labarin cewa kai waɗannan masu yi a yaƙin da rabu da gaba da aka ba shi wani jarusa ya sha shin kasu shi ne ta faɗin kwaman a cikin haka a. in an ɗauka cewa har yanzu da shi yana kwamanta kenan in an ɗauka yake ba a yin sallah ba za ka fi kiran sallah a sabba yadda ka saba ka ji azhar ka ji la'azar ka ji magana ka ji shaba a yanzu kawai sallah su biya ake wanda ya ga dama kuma babu jini kawai da fitowar rana da faɗuwar wanda ba ya ga dama ne ta san babu juma'a ba a tsaye juma'a to wannan ce da wani ta sannan kullum wala'in ta kafirai da yi ke kokarin kawo musulmanin musulunci kan garɗa da ainihin sahun ƙasa daular da take kullum ba ta da tunani ta ya za a yi ka kawo matsala ma alharam masallacin Allah da masallacin manzon Allah masu alkarma. kullum tunanin ta za a yi kawo matsala ga wannan ga wannan wurin ga mutanen da suke rayuwa wannan kullum tunanin su idan sun kusan cewa jama'a sun taɓa shirya makarƙashiya cewa aka ji can daga nesa a daji aka yi ciwo don rani da nufin wai za su kullo su cikin baki a hannun su cikin masallacin manzo Allah za ce za ta ainihin wato jikinsa mai albarka sun taɓa yin wannan ba wajen na jin shafi kafin malaman nan iran sun taɓa zuwa masu kata da zanga-zanga a cikin harami aka yi kashe-kashe a wannan mafafo sun sha yin wannan hatta wannan kantar da ya faru shekara uku ne ko biyu ba ai kowa ya ga cewa suka yi kuma suna ta murna dan suka fara fitowa suka fara celebration na abu har an samu matsala wai a UNESCO ta kowa cikin shekara ne kungiyar United Nations wanda kwace ta ba duka musulmanci ai ba ai ba na halin da uzo ne haramu ai duka musulmanci ne dama ba musulmanci wani United da suka cikin matsala ta kwace haramin da wala'insa daga hannun Ali Sa'ud ta ba cikin mutum duniya inda na ne duka ka zo ne kai yanzu kukan su kuma suke kaiwa kai bin wasu wanda suka fi shi shi ne wanda dama kuma abokan wala'insa da haka ba ta da alaƙa da daular musulunci da Khomeini ya yi gudun hijira ya yi Faransa lokacin da sha yake ya kai Faransa bai yi ƙasar wasu musulmi ba sannan har ya gama iya rayuwar shi a matsayin shi na shugaban wannan da'awar cikin shi kawai yake da zinace zinace har da ƙananan yara sannan wannan za ta shi ne wani babu shakka wannan ne gama. to kuma kuma shi kuma kuma kai in ka ɗauko waɗannan shi wani na ɗarika musamman musamman shi. inaki inaki da jama'a ba ƙaramin jiki ba ne ita ne wallahi wallahi aka zo aka ninka musu shi a cikin ainihin wato riga ta alama yawon gararan bakan ya biya a ƙasar nan yawon da zai a nan garin yana da karuwai yake ke zuwa kuma a nan nan cikin wada da kalayin bandiya da shugaba a nan cikin wada cikin shugaba a nan matsalacin suna gidan da inda su ke kwana su kansu sun tafiya kowane wani kan jambara duk da ma su ka biya kamar da labarin bishe ne ya ce ko kasar nan ba kwanakin ba ya zo ya ta ɗaya ya ce ma ga wani shekara da yi yana koma haka ga wani ne a gwiwar da ko ne kan kada ya ce ma shi shekara da to in musulmin kwarai dan me zai kadara yana da wani alfama kadara yana da wannan wani kasa dan me zai so a ce kafin irin iran wani sai kashe musulmai sai kwace mulki a hannun musulmai na kwarai ta zauna don ne za ka sun gaba da mulkin al'ummar da suke da wala'i gare ka musulmai shekara ta biyu. mu kalli wannan kawai ma mutanen da ya yi kasar mutanen shi ne masu ƙaunar shi musamman mutanen kano da suke ƙaunar su yayi a lokacin makau da ya kauna suna ƙaunar da kai irin kai kai yaki kuma wannan shugaban kafiri amma ka zo ka ce ba komai ka ba shi shekara ta ci gaba da mulki saboda zai ji haka aka zo ana jiran shi a kano ba a kano juma'a ba ta tarihi yana na abu karanta ayyukan da yi ya zo aka ci aga ma da cewa wannan fannin jiki ne da ba ga shi nan abin da yake ba su da labari aka kawo musu ga wani aka karanta ne har ya zo jirka dumbal su sai a dawo da shi aka dawo da shi ne tambayoyi da yake munafiki ne sai sai a yi ya tuba waɗannan shaka hatsin ya yi su ne yana kawai shi kenan ka je ka rubuta da ka kai ka ce ka ba ka tuba ka jani yake to yaji dubba bai ba da koda cewa in ba a ka kai da ya rubuta kan haka ba ka a ƙara da shi zuwa ƙasar maka ya ƙara ke ƙasar maka ba da ba lokaci kawai giwa ne akwai ne, yana nan a kasuwa ka karanta ya tafi shaƙa har da suke ba za ka taɓa shi kafin su iya shi ba ko a cikin bible amma shi ne mutane suke yawo da shi akan kan akan rigarsu a cikin zuciyarsu a cikin motarsu a cikin gidajensu ai yana kara kata ma ran na wani wawa ma wai wai ko tekwan saboda motar kuma ta kasance da akwai ya kanci wai za a yi ka wuce kawai wannan ma duk karama shi wajen karama shi ko duk karama ko kuma shi karama haka ya ko kwace kudaden mutane jama'a duk yana da mata fa na aure wanda aka dora ne aure da su ba sun iya kasuwa, ba kirin da yi bayan yana da matan shi wata kila cikakku guda hudu a kan kaula duk garin da yake sai ya ga gwazo cikin kowace kyau a cikin masu masu rawar mandiyo sai ce wannan yake sai a ɗaura mai kan aure ce kwanan da yake masu ciki ya tsallake da babu shi haka yake ko ina yana da yaya inda ka san gaba ki ba da aikin da jima'i to wannan wani shi ne wani kuma a nan ƙasar yanzu yanayin da suka suke kallon shi amma sai suke kallon manzo Allah ta biyu taron da suke yi na maulidi jirgin ya suka wanda suka yi bare ne ko bariya a abinci na biyu da lokacin ake bani labari cewa sai da sai da garin gaba ɗaya har yi ma aka rasa ma yadda za a yi tsaya cik saboda yawan yadda da suka fi barin haka a leda da suka yi kamar suka a kotu ba na manta sai su suka garin gaba ɗaya ilorin da kuma ko kaji haka suke irin wannan taron na shekara don tunawa da shi idan an zo tunawa da shi din me zai hana da suke cewa in za su tuna da manzon Allah suna ko sirar manzon Allah ne su karanta an haife shi lokaci kaza ya yi kaza lokaci kaza ga san da aka mishi wahayi su ɗauko maganganun ya su karanta mana tun ba a samu magoya bayan sa wani sun wani sun ba ke ba ai akwai mutane da suke da common sense an yi shi su gane cewa kaza a ne kaza ba a cikin da wallahi abubuwan da za ka ji a cikin littattafan yan ɗariƙa wallahi wani abu da cikin da suka sa shi kuma da da izala ta fito da ƙarfin ta sai suka fara rubutu suna cewa ƙarya ne ƙarya ne ba a littattafan su bai waɗanda amma da izala ta waye gari ba a su ha bai na hashe biyu sai suka ƙara cin ba su ha suka fito suna ƙara fito da abubuwa yanzu ba su yi tsoron faɗa kuma za ku koyewa sai sai ƙarya ake musu ba su faɗi wannan ana musu misali suna cewa ƙarya ne yanzu kuma sun dawo suna faɗi ba nan a kano wani shi ke laji shi ma wani irin jiki sun so irin wannan maganganun ba irin nan ya so kuma suka guri bayan da wani kirista ne faɗi wannan magana da za a zauna lafiya da an kashe kirista ya fi dubu a ra'a da an yi, za a fi kuma saboda kaunar manzo Allah amma ga wani shi ya ba a kuma ya kyale shi saboda yana cikin har yau gobe ba kun da aka ɗan yi burin aka je kotu aka yi waye aka yi waye shi kenan aka yi shi aka samu muna munafakai daga cikin manyan suka shigo rediyo suka yi wannan magana cewa wannan baya wata wata gaskiya ba a mara da yake magana ba kuma ƙarya ne wannan abin da ya faɗa shi ne ainihin tijjaniya shi ne tsabar ake jama'a kafirci ne murara ya kamata mu san wannan amma da yake abin wato ya saba wa asalin ma common sense sai zama ba kowa ake bayyana ba sai an tabbata an gama halaka ta a tunaninka sannan za a bayyana maka wani shi kamar da zarri da ba ya bayyana wa kowa shi a sai sai hawa sai waɗanda yake ya gama amincewa saboda ya san abu ne mai haɗari wato ita ƙarya tun da kwaye take ba ta yaya dole sai an yi dabaru kafin sai amma gaskiya ita ce ake fantsama ta kawai haka wazara ta sama yi yazo kawai kawai kul huwa allahu ahad kawai kul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun dan wannan tsabari da gaskiya ce babu wani mukaddima babu wani a ce to a bari a dan jira a faɗi kul jibi kuma a ce ya ayyuha to amma sun da haka ya kawo wannan kaza a hankali a hankali haka kuma ɗan ɗari kullum da haka suke shigar da mutum farko yanzu sai Allah maka a kawai zikiri ne da a nan sadaka annabi la ilaha illallah wani kyamata wannan babu ana na ana mutuwa shi za a maka tarbiyya daga tarbiyyar nan ne ba za a rasa ba za a baka ba sai in ka samu da ka ka baka sabon shi ko na za ki na za ki yanzu wannan ya ji in an tabbatar yunwa ta raya ke ka hankalinka ya bata ka tsazantu wani shi ɗaya ya riga shi wani shiga da tunanin ka kawai shi ke nufa ce wai ka yi to duk a jingine wannan ma a ko ka'ida kan ya daya haka ta annabi da sabai suka musulunci za ka suke ba kai shi nan kowa ne ba da yi bane Allah ce ana yi gaba da cewa amma da mutu a ka yi tsumuna anna imanin da munafikin da lalina mara su da nifaki kan imanin da zai kiran ne da zai wala su kuma mutu a suna ganin cewa imanin munafikai su kuma yi dan suka zuru da makamantansu imanin duk wani tarka-tarka sai yake da imanin abubakar kowa kowa zai shawai imani ka imanin sahabi fulan ko imani ka imanin abubakar ba ba ta gana akwai garke ce ne a cikin imani shi kuma sai ce Allah ne ya so shi ke dan duk abin da zai babu komai kul ya ibadi da na asrafu ala mutu za su ga maka aya za su ga maka inna Allah yuhibbu tawwabin من رحمتي ورحمتي وسعت كل شيء haka amma dai mutum ga man ashawu wa rahmati wasu a kulle shi zaka kawo ayoyin da suke umumat da suke na rahama Allah da gafara da kuma nuna cewa to kai yanzu ma da ka kai laifi to ya kafiya ai mazbudi ne kai ai dabi'a ai kaza kaza ai Allah ya san ba za a iya kiyayewa da haka yake ai ki ta kawo mu banza فكيف يكون هؤلاء الواجب من الصحابه رضي الله عنهم da baya shi waɗannan sani da safai wa kuma kan su yona shigarar waɗannan kungiyoyi gaba ɗaya ɗaya wasu suna kama da safai wala ya kwallo shi a limara wa ala wasu suna wasu al'aƙari wa al'asa ko ba sa karɓan kowa ne da cikin abin da safai suka zo suna a ko kusa a su gaban sun ce su ashariyawa ko su ko su ainihin wato masu gudu wani dai wani wani sun kirlo kansu ka'idojin aƙida a ɓannin ba wadda haka aka hukunta hukunce su sannan da nuna na bayan labarin rumani wa falsafatul jirani kuma suna son wato tafarkin ilimi da wayewar kai irin na rumawa da falsafar yunan a kanta suke gina ka'idojin abinci, ka'idar addininsu ba sun ciro da cikin alkur'ani da sunna kawai da amma na addini sun ɗauko ne daga ragowar jattin wato al'adun faru da dauro wanda sai ina kuma a zamanin shi aka bugo shi wato aka aiko da sako cewa bayan an ci gaban Constantinople kwamandan ya aiko da sako cewa ranka yake mun samu wasu katin katafin ɗakunan karatu gan kama da tafai na waɗannan ainihin wato kafiran shin ma kula so su mu saboda su abu a fassara don musulmai su sun moriya alheri da ita sai umar ya ce idan alkhairi ne a ciki to qur'ani ya ishe mu alkhairi idan kuma sharri ne ba mu bukatar shi to sunna mu ne a gurin shi zai sunna bai da wannan lafiya ana nan ana nan zamanin su ma'amu da sarakuna ƙirƙirar su na manzon abuwa su kuma suka je da kuɗi suka daga dole da da zinariya ke aika wani suka ji labari zo su biya sun haka bin yusuf da su ibn mukaffa suna mutasa ma'amun saboda ya kawo wani abu muhimmanci ya kafa wani hukumar zaman kan da ministan da wajen ɗinka da komai tattara aka ce in sun ana auna nauyin kasashen da ya shi ake yin nauyin kasashen matsala ba su da irin wani ake yan kwarkatun su shi ne dalilin ya zo wannan kenanci na falsafa da mantiki da ilmul kala da kaza da ilhadi na ce da Allah da cewa Allah baya sama da cewa Allah rani da hululi na Allah a cikin halittunsa duk a wannan zamanin da faru sakamakon wannan fasara-fasara. Inda kaga tarbiyya al'ummar mu ta lalace sakamakon dogaro kan akan tunani da falsafa da mahanjar rayuwa irin ta turawa da inda ya kuma na haka haka aka yi wa mutanen musulmai sun kirkir a wasan zamani suna mutu a matsayin musulmai amma su da su da yake kalar rayuwa irin da turawa abin da ke ba su sha'awa irin da turawa Musulma na yi turawa ne ruman da turawa ne ko da jinan haka yin yadda ne muna rayuwa muna a zama yadda duk abin da musulunci ya faɗa ko to ana ganin ƙauyenci ana ganin ai ba zai yi ba ne ba ana ganin zamanin shi ya shuɗe ya zama auke a tabu da muke tutiyar zamani kallon yan kawai suna yi da marasa hankali da wanda mutum ya tsanda zuwa wani yawan da da wani bakar wani yi saboda an ba shi farauta wani na cewa wani musulmai sun kuntata wa rayuwarsa a cikin bin wani sabbin da ya wuce shekara dubu da dubu wannan jama'a zunzukanci kalmar kafirci ce wannan ku ji abin ban ce ya kafa da wani ce amma kalmar kafirci dan ne wannan dan istinza'i ne da musuluncin al'ummar ba yana cewa wani ba zai yi musulmai su musulunci da kyau ba shi sun bura yi wani babban farai wanda yake mafarni wani babban sarki na farai wanda shi ya fassara wa kiristoci yadda za a yi a cikin kirista a bayan bayan an yi ainihin wasu wani rabonishan na industrial revolution da ya kawo cewa addini shi ne soyayya juna ba juna uzuri rayuwa da juna a kamar wani dai shegen tsari irin na irin na haɗaka ɗin wani ke ba su rika mun kai da kai da da turba da sai dai su ruwa wani su mutunci irin wanda ake yanzu a malaysia da tunisia wanda ma ba iya ihimar islamin inda ismuwar shi yake so wani ke. sannan ne waya da kuma wai babu wanda ya kawo ta'addanci a cikin musulmai irin saudiya su suna kamar su gaba a shabahat ne da rashin hankali da tabbaci kuma wannan ke tabbatar maka da abubuwan da mala albani da da zama su karika faɗa akwai wani dattijo a gwamnati kusan shekaru uku ko uku sun zama zamanin goodluck ya fi shekaru uku ne lokacin da dinga da kullum aka ce shi a wani mummun ke mutane suna taya mai suna zuwa da cewa lalata ina matuƙar su mutumin ya saboda malamin su saboda yana jin malamin ba duk abin da ya rike ne don ta yi lafiya wani nan sai kwanan tsohon da shi, kuma a shi abin da kuke faɗa gaskiya ne da ke wuce dai ya taɓa lafiya hmm? irin abin da wannan da bibiro nan haukan na kasu ne gidan gari sai ne ita zagin salam ya aibata su ibn taymiya mu shafi mu malik ya zama majnunu ba a mu shafi ya zama wani imam majnunu malik mutane ba su zama ba shi izala da ɗan jarida da kowa talabijin shi amma dai ni ga ba hali sai kowa ya hau kan shi kaga wannan munafiki ne da ke shi ne irin na Najeriya wato ba kariya ba annabi sai mace da wannan aiki lokacin da malaman mu suka dinga mushirar cewa aka yi hasara da su kuma annabi yake suka su da ma qur'ani yake suka sunna yake suka ijma'i yake warware akan abubuwan da ke da alaiha ijma' منذ القصور kula sai zo da bakin su ne warin jahilci kawai sai shi ba ka ya ta kuma ya kai shi idan dan wani malami ne taba buhari ne taba su kare shi ya kace da san wannan malamin in da wannan shine kariya kuma kuma sun muna kun kasan nan kuwa kuna su da ya da irin wannan kallon da ake wa cewa ai musuluncin da zai yi irin na zamanin su ne cikin abin da ya fi mu cikin barnar da muke cikin kuma yanzu aka waye da yi kai kai shugabanninmu su ne suke faɗa haka kuma shi wannan ba shi yi magana a samu saboda ya kowa mutane amma na rike Allah abba har ra'ayi shi in ka kalli ka ta shi shine ne ba zai yi a yi addini irin na da ba Allah da kyau ba shi ne da ke ganin wai kirki ba to kin manyan na ra'ayi kuma da nan garin da yake yi jama'a kuna tsammanin in ga wanda yake yin su ga sarki musulmi ba sai magana ba sarki musulmi ya ga wanda yake ce addinin musulunci ya ƙara rukun ɗaya ta zama rukun shiga sarki musulmi zai da shi amma yanzu ba wani ba ba majalisar koli ta ta musulunci wanda ake cewa shahutar na na jagorancin ta ina magana su ina muri kungiyar musulmai yan boko ina umma duka da ya san su game da cewa wani musulunci ba zai yi a yi musulunci irin na zamani shekara da sha uku ba yau, wannan jama'a wannan kalmar kabura kalma kuma wannan kadai da an sa abin da yake ake a kasan nan ko wallahi ya isa a cire shi daga da kawai wala ya isa na inda cewa yi sadauna ta abin da ya karya ne da na ce shi kuma yi kun zari ɗan hudu duk sun kai a nan sun kai zamanin da annabi ne amma ko sai jahilai ne wanda ba su gama shi a gaya shi ba suke hayane su kawai a kan gari kawai kowa ba ra'ayi shi in an open platform amma duk wani abu wanda zai zama yana da ƙarfin wato sultani irin na sultani babu hanyar jirgin shi ba waɗannan abubuwan ya fara su kenan ya fara su kenan ya dinga faɗa su kenan da dukkan liman iyaye gidan turawa ne ba zai yi aure ba ba zai yi ai kaza ba kaza duk shedanci ya iri daban daban a yayin da kuma yanzu allocation da a kan shi na irin ɓarnar da shi kuma yi da tsallar da da dukiyar da dukiyar ainihin wato ah, gidan sarauta kuɗin intanet kawai da yake biya ya kai a gina asibiti irin da za a cikin wasu jami'an akwai video karanta a cikin suna na online da irin ɓallar da amma kuma wannan wani yanzu kuma advocate na wai wai abin nan eh, wanda kai ka gyara a shayi shi ne dukkanin tsawai na ɓata ko sun yi jihadin da addinin da zarfa mu kadai mu alu suna mu ne muke mu shi muke alaƙa da saboda sabai amma sauran al'ummomi sauran ƙungiyoyin gani suke za su iya rayuwa babu ruwansu da tafarkin na farko kuma wani ya zama musulunci suke za ka ce waye gari a addinin musulunci zama irin kiristanci ke yanzu abin da ake a kiristanci gabar da addinin da annabi ya yi suke da cewa Allah uku ne Qur'ani ya bamu labarin abu na farko da Annabi Isa ya fara karantawa shi ne cewa shi ba Allah bane ko shi ba ba Allah ba amma kuma duk wannan shi ne farko a cikin daga ita kanta kan mutum daga na farko cewa bai mutu ba yana rayu su kuma zamu da su shaƙi da su da shi hannun da su game da amma kuma su ne wai mabiyan shi to haka ake so a bayyana musulunci ya zama ana yin musulunci amma ba sunan shi ba hakikan musulunci ba sunan da kan aka samu wani abu can da aka kalla musulunci wato jama'a ba za mu samu ilimin mutane ba ma bukatar mu rayu rayuwar da rayu wannan tafiya ta san adam yana son wannan a shi muna da ababen muke rayuwa waɗanda za su ainihin sa kuma mu shiga sahun sauran kasashen duniya wajen more rayuwa ga ku kasashen musulunci da suke samun irin wannan abubuwa amma wannan morewa in za ta zo ne a lafi ta dindi su ba wanda in za ta zo ne a in sai an raba mu da addini su ba mu bukata don wannan rayuwar duniya ba ta kai kimar wato da ake ajiye kanta ba ko a bayan kauye a wani Allah. Isa Allah da ya ta hikima ka wurin da da ba bai kamun ya gida ɗin ko da shirka wasu wasu yanzu kasashen da su suke kwatance da su irin su malaysia da tunisia da makamantan su waɗannan kawai su nan su kashe musulmai ba mu kunci ake yanzu shin kafirku da ake a amerika ana yin shamanci zama kuma ba ma malaysia ba nan dubai da ake kirga a cikin miliyoyi kasashe ne wanda haka kuma sun ce wata akwai ragowar tarbiyya da asiri na al'adu a cikin تنكر يتبقر رجاء جاي ولا نكر تكالو قاعدين ولا يتبقر إيه؟ هو تنزل أخوانا سنة أبو شيء ولا نكر جاي لبتو لبنزي بايا ولا تكالو قاعدين تدعين جاي فيك الله شونا يجي رواد من اللو ما تأما تاد يقولون الكوية تأمرون ولا تنزل رواد أبتو أخيز حتى تنزل نارد على أيوة نابو نزالي قوم بزيل السيوان أو إن كده بقى أبدا in fact duk ranar alhamis za ka bi garin ya ce sama cikin da motoci ya ka ce ai yan iskan gari da ke zuwa daga kasashen makwabtaka daga daga saudiya daga yaman da su shigo motocinsu sun da san ba a bar a iskanci da su domin su shakata su zo su yi shan alhamis da zuma shi ne yanzu ko ina ya ce hotel hotel din da kasuwannin mahallar tijariya da da joint haka kamar wata wuraren cin abinci za su ko ina ya ci kada mutane kuma sai ka wuna a dubai wala ba ka fi kiran sallah kwaya ɗaya ta yi ba na rage da Allah ba za ka ji ba ba masallaci ba amma ba shi ne shi ne amma yanzu dubai wata ƙasa ce kamar ka'aba abu da saboda saboda akwai akwai kenki akwai jin daɗi haka an ka shi kafa haka suke wannan rayuwa haka siriya kafin halalata hadda suka ke iji iji ga dama ita ce a gida da su ne na farkon da suka fara wato sallama rayuwarsu da turawa tun zamanin sarki Muhammad Ali Masha, wanda ya ɗauko tsarin faransa ta kan na tarbiyyarsu da iliminsu da tsarin ya saka da tsero da mutanen misra haka sai aka ne misra babu wani abu na addini da ba za ka yi har yanzu ma ba kuma da sunan azhar da sunan addini annabi da kuma su suka da cewa qur'ani ma ba magana Allah bane a kawai kamar yadda bayanin da hada hada ne na sahabbai kawai kowa tunanin da abin da Allah ya yake Za ka kana da ƴancin jama'a ka fara kusa sai da aka kara genesis da paul da waye da waye da kuran yawa da sauransu a misira kuma sunan sauransu wani suna koda cewa ƙarya ne ba a wani mutum ne suna ibrahim ko isma'ila ko ishaka ba kawai jan qur'ani ya ba da labarin shi ganin sai a yarda in an yi su ina ina ina ne ragowar burbushin amma kuma masu wannan zulikancin sun yi dalilin ayi kuma suna ganin shi ne ubaru a cikin wato abin da su similarin da su amma su suka magana waɗannan ƙasashen da suna wuri suna kwatanta wai ƙasashen da musulunci zai yi jiya da ba ta fitar dawa sunan turai yana kafa kasu amma amma ba musulunci suke suna zai wata rayuwa ce daban in ba musulunci ne kan Allah Allah yake ba kasar su ya tafi Faransa ko Amerika ko Ingila da zai ya karatu ya sama ne zauna haka musulunci ne haka ya koyi haka mutumin ainihin Syria an yi lokacin da suka dinga ba kaura. jima'iyya suna tsaura zuwa kasashen new york da california da sao paulo a cikin brazil da cikin argentina da cuba suna nan iya dubban kare in fact har sun haifar da wata ma sabuwar al'umma mai zaman kanta a kasar larabawa suka bar kasashen zan mun karanta a cikin ikirar hukunci game da haramcin irin wannan hijirar amma dubban ɗaruruwan larabawa da suke tsaura zuwa da kasashen wanda yanzu duka 'ya'yansu turawa ne kawai sana amerika da faransa da brazil da bulgaria da ainihin wato canada da makamantarsu wanda da su da kasashen ne a matsayin masu jihadi yanzu kuma sai su kasashen ne a matsayin masu neman mafaka su aiki da kasashenci da wulakanci don su ci abinci za ka ake so matsashen musu zama wasu nan da ya wuce gaba a bakin waɗannan kanawa shi ka zama da babu shakka ko da mai gari an ko da mako ta sarki gari to an biza ka ba ba wani sarki ba mako ta sarki to an biza dan ba a taɓa wani sarki da ke wannan wata ba ba kuma wanda yake irin wannan gaba to da bai kamata ya kai kan sarauta ba sai ya tsaya a matsayin shi a gefe a matsayin dan gwagwarmaya a matsayin kwamar dan sarki yanzu yana yana wakiltar al'adun mutane da tsarin da tarihi sun bayyana tarihi don kace kai dan gwagwarmaya ne to ba za ka yi ke karanta na fata mun mu wannan kamar yadda malami ne karantarwa yana wakiltar simbol ne na addini don kace kai malami ya akwai wanda sun halarta ma dole da ga zaman ne saboda kana wakiltar wannan simbol ne kamar yadda malami shafi a mana cewa lokacin da ya fahimci Allah zai mishi yawa a malanta ce akwai wanda da ake ana masa ba shi zai yi shi da shi. so ya taba mutunci shi ko mutunci shi ne ka A taɓa hannun addini ma'ana yanzu mutane da yawa suna a garin suna suna abin da suka gara ma amma ba za a gani ba amma abu wani alaran ma ya je wannan abu sai da malabari saboda su ma kan tsaye iska sun san alaran ma bai kamata ya wannan abu ma'ana yanzu da za a je gidan kallon kwallo za ka sarrafa mutane iri daban daban gidan kallon kwallo da matasa da dattawa da masu aure da zawarawa da samari da musulmai da arna da masu shan taba waɗanda ba sa fashin sallah za ka iya gidan kallon kwallon da gidan kallon jirgin da suma duk suka sallah ko kowa ya yi da cewa tsayin ya yana da yanci ne sallah amma ana ganin su ne kuke assalamu alaikum haka za ka sallah haba a wa kallon haka ku haka ku ba kan su san kai bai dace ke wani abu ko su haka eh, sarki shugaba ne na al'umma su akwai abin da ya ce ba ko da ya halatta da shi karshe za ka yi halawa da hadisin da zala yake cewa man kala halakar nasu ba huwa man kala kad halakar nasu ba huwa a halakar hum irin wannan hadisin da yake gaba da duka yanzu duka kuma arewa gaba ɗaya a cikin imuwa to fa huwa ashaddu imuwa minhum na fatan gano mawajibi ne malamai su fito su mukawamanci wannan ra'ayi ba za a ce a yi kun bai an yi haka ya kawar da ba ne, don abin da suke ne kuma abu ne da mai islamiyya cewa to yanzu kuma wannan faɗa ne da shugabanni su kuma nasu nasu ainihin bala'i shi ne shi ne mutu dan ya kamata mu fahimci ba a tsarin da ake tafa a Najeriya kan shi gaba ne ba shi ba ba yi da ba yi da sultani Don turawa tiri sun kwanta tsanin shi kuma ba Sun ce kawai wani suke wani sarauta yin ke kana yi ka ma'ana aka ce babu sarki a zarewa sarki a kano babu a sakwato babu abin da za a faɗa don ba shi ke tanin budget ba ba shi ke bada albashi ba ba shi ke allocating filaye ba ba shi ke raba mukamai ba ba shi ke da security board ba shi da komai kuma da tsarin rawani din ka shiga zuba kamar an kama kwafi ai da komai aka bayi wannan sultani ba guri da masu cewa ya zama zai rusa gidan kadiriya a cikin wata ne wani kai gwamna ne kai mai rusa kuma in ya zama da dalili kawai shine saboda sun haɗa kansu kai ma da aka rika ta yanzu su ba su kansu a zazzaban da lazim ma ka sha mutum da sakin kawai sun ji wuta ba wani ɓangaren da su bayin saɓanin da suke bane amma nan na mana cewa shi ba yi da moral justification ba shi da legal ainihin wato endorsement da ya ce ce zai faɗa da shi har su suka mutu da su ce kuwa ɗan hankali kuma da ya wannan kan na da hankali kuma da ya gane da wannan hankali ya ke shi amma na tana ta barci na ta barci <laughs> na ruwan تأخذه سنة ونوم كده ya shiga kuma ya kasa gane ko sarauta ce ko kano ko yake sarauta zai wuce ɗan wani abu wajen masarautar kan kuɗa da sarkin sarkin mutum ya kamata ya gane su ma kai shi ana tsaitin sarautar shi a matsayin kuma shi ga wajen sarakunan arewa sai yanzu wani ya rika kan shi ne majalisar sarakunan arewa shi ke faɗan komai a kan kowa ba wanda ya ce saboda ko ya yi bugu kawai turawa sun san ake tunani kuma dama tsohon ɗan yawon duniya ne da aka fi yin kuɗe uban kowa ku duba ku gani ko wai ɗan shi ya tura ɗan shekara ta takwas babu ko lullubin kai ta je ta wakilci shi a wani function wanda function ɗin formal function da ya kamata in ba zai bai tura sakon ɗin kuma a shi ko sakataren shi ko galadimarsa ko wazirin wazirinsa ko wani kiɗi e. wannan shi ne abin da formal way of doing kuma gwamna yanzu ba zai je wuri wa yake tura mutum zai ko ce bai da ɗan shi ne take shekura ki ta da ke da gaba kuma ko da ɗan ne suka tura namiji wanda zai iya gadan sarauta na ba ta kankan amma ba ke tura duk wannan yana banda mai ne a al'adunmu ne jama'a da ɗan addini yana kuma nuna masu irin da irin shi musuluncin da yake a matsayin shakakken kawai zuwa ta har zuwa lagos babu muharrami tsirara da yake magana a gaban wani gagari da faɗa ban da rama wannan ya ko uba uba da ne yana yi haka da da ne sunan shi dubbe na cikin nugu yana yi wannan yasin ba ta bai ba to kawai wannan neman fitina ne jama'a ya zama fitina ya zama su masu fitina shi kuma ta Allah ya kare muku ana mutane dole mutane mutum da yayin kariya ka gara wajen ba yan jin ba ka jadwali tare yin ita ne da marasa aiki ne ta da ita desperate desperate women desperate wata mutum da ya daɗe yana mata duka ya sha ya zuwa mata amai a gidanta za ka tana jin haushin duka maza wata akwai wata shi wata tana yare za ka yi maza akwai wata ba ta san asalinta ba asalinta ne kawai a duniya ne to duk haushin maza suke ji gaba ɗaya in ba ba me yasa a ce bring back our girls dan suka aka kama ba kama maza ba su ba yin Najeriya ba dan su masu da su kawai ya sauran su shi kanci ne ko ma. kanci ne ba ba wani ba wani abu da na alheri da mutane ya ka ba su wani mutumin kirki sahihi a cikin harkar mutumin kirki sahihi a cikin harkar me yasa in suna son jawabi ne akan tarihi da da rigingimu da matsalolin ainihin wato tarbiyyar ya mace da sauransu

wannan yana da cikin wato kalubalen da yanzu muke fuskanta a cikin rayuwar jama'a kuma abin shi shi ne a yanzu mun rasa wato jagorori a cikin al'umma da ake fitowa su suna fito da irin wannan barna don mu kuma yanayin kasan mu wato dole ne sai da fito na fito dole ne sai an fito an ce kaza ba daidai ba ne don ana yin fatawa ne gwargwar da ya zama ya kamata mutane su gane wannan akwai abin da dole yanayi yake duba alimamu kuku ya bada labarin wani malami a cikin tafsirinsa yake fasara aya wa in ya tafarraka yugulillahu kullum min ko yace wani mutum ya kai ya nemi fatawa abin wani malami cewa talauci ya mai yawa ya ce mata kana da mata ya ce ya ce ke kuka yi ya ji ya aure alai shi rufe ya ce an gasa malama da an talauci na babu ke sai da kai ne ya ce to sakata sai ku fito ba la fito ban fasa ba ce ne aure ci idan na ɗauka ne kana da dole da Allah ya ce cewa ne wa an kula a ne ku ba sa da ne ne ba ku mai garu in ya ku fukara ku gudu mu zama lokaci na ɗauka kana cikin ne ku da aure da kai aure ta cikin wata talauci sai gane kana cikin wanda Allah ya ce in ka tabarraka ya gudu mu wasu da lura shi ne ba ka fasa da ka da kuma ka kaga fatawa ce gwargwadon kowane yanayi ko akwai mafita da haka akwai yanayi da tabbas za a yi nasiha a rubuta ko a je a sami shugaba kowaye a gari wannan kuma shi shine al'asu shine al'asu shine jirgin akwai yanayin da kuma za a bayyana ɓarnar don jama'a su san matsayin yanzu saboda ta riga ta yaɗu dole a bayyana ko kuma ya zama saboda fahimtar da aka cewa gabanin ba sa aiki da siya sai an faɗa kowa ya wanda shi ne tunanin da su malam jafar su mara zalda musu cewa sun sha zuwa su masarakunan nan da shi hodi a kuɗi amma sai sarakunan ma su fito da ba a matsayin ai sun je baya ta musu amma da zarar sun zo malam ya faɗi kalma ɗaya biyu ko da habashi da akan mumbari da ya buga wata alaƙa malam mun ji ku ba ko ku za a gyara sai gyara sun kuma ko menene asalin manufa da makasin gyaran ake so a sai zama su ba sa fahimtar gyara ta musu nasiha an yi zamanin sarakuna da haka ji aka musu nasiha kashe mutane su kuma umayya bala Abba sun iya ka mutane a lokacin sai malabi sai ba musu nasiha sai dai malami ya koma yi faɗa musu abubuwan ne ne wasu wani malamin kayan da ne na fata mun gano an yi kuma ɗaiɗaiwa wanda suke da ƙarfin halin za su yi kafuna mun karanta ne wasu a cikin irin su biya da sauri wanda ya yi ma ya yema kwamandan baro umayya Ya ce wa ɗaya da ya biyo yana jira ne kawai duka yi shafar yana jira ne kawai babu kai a yi tafi kai tafi shafa da ya hayin sai kai shi na <laughs> kaga amma ba kowa ke yin wannan ba su zo sai ya zama an samu malamai kwararru ba irin wannan Wani aka fi shari'a ko babu malamai a kasar sai yi masu wa'azi da masu neman abinci da addini da masu ci da gudu da masu ina da wanda bai kai da kuma mara wani wannan shi abin da su wanda suke cin kasuwa a kasan amma malamai wala ba taɓa ganin su ba wasu ba taɓa ganin su idan ka rasa da za a kawo wannan wannan abin nan kashi ga wannan wannan matsala wallahu wallahu ka bar mu samu wannan kaya malin su da dillati fa hadhihi fikratu tubidu ibqala shuhudina ala al wa sunnati wa jarha ya ce a tattaki waɗannan ne gaba abin da suke so kawai shi ne su lalata shaidunmu a kan ƙwar'ani sabon su da shaidu a kan ƙwar'ani da suna da cari suka yi wani wani shigo da su suke kawai su jarra kawai da jarra a wani su kamata a jarra a wani kuma da nani don su suke shi ne abin da wannan ne na kana ne ya zage su awuya da su da su abu dan duk wanda yake fuskantar sahabbai a matsayin karan bara kaga tara manufar ta shine lalata addinin Allah dan ce suka yi maka ne abin da suka ma wanda suke kokarin ka ka share su abin shi in kana so ka bar da addini wa bidalika ya tabayyana anna sahana samar salafi wal manhaji ko mana da suka tafi hajji wa kai su mansura fil fali wa salafi wa sulal bayyana maka cewa ba su fahimta salaf irin manhajin da suka tafiya shine wa ainihin abin da ke irin ta farin wata yawon mansura da sirran halga wajen fahimta da ainihin karɓar hujja da kuma kafa hujja المتكلمون والمقتدون بالصحابة رضي الله عنهم من يعمل بالرواية الصحيحة الثالثة لأحكامها masu kuɗi da labai a ko'ina su aka da aiki da riwaya a ingantacciya wajen hukuncin hukunci wasiyar yin da wajen tafarkin rayuwarsu wa fahimhin amma ana mana injiri ana cewa ɗan na gani ɗan na gani kusa ke ko kai inganta ta kuma aiki ne babu wanda yake wani zuciyar hali kuma shi ne ko su zuciyar za su aiki da abin da safai suka fara suka goyi da zai hanyar sahabbai da tsarin sahabbai wa zalika sunnat da mahadin hadisi ba ne kimanin ahadin hadisi duna da wuri wani hawa ban da banda ya ma'ana a wajen tauri a wajen aqida a ainihin kiɗu a mu'amala a kasuwanci a aure a saki a jana'iza a addu'a a duk abin da za a yi ta farkin jiyayyen iyaye kewa haƙƙin maƙwabci yadda za a yi magana hatta bacci da tsugunan fitsari da kashi duka da na su cewa ina irin na mazalar sarki hatta zuhu gudun duniya halin suna ba da gudun duniya da kamar shi na yan baya ya ba zama jihar da sabai ya annabi ya gudu duniya shi ta har da ban da dinga yi imamu ahmad ya yi abdullahi ibn mubarak ya yi kitabu kubut da wasu na bayan ka kan da zaka shama mai kun gare shi da suka fara ba irin waɗannan abubuwan da ake karanta da sunan zuhudu ba waɗanda irin nan irin nan ne da dinnan zasu kuma ne ya ci gaba da cewa فارتفعت بصحة ما أراد wannan ya yi ganci da zai kai gancin bayanin da muka kawo wa kowace ma tsakanin da sharafin abin da muka ambata تحقيق نجاة بحكم الله ورسوله كما ذكرنا في نجاة المتقدمين بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. غاب لك تعالى الله الذي الله يجزاك رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم. Duk da cewa lissafin ya kusa kawo ƙarshe, insha Allah, mun don kan wata shi wannan hali na usul za mu koma ne mu littafin alfiya ta yayi wanda dama tana cikin silabar da makarantar da ita da wani littafi na usul fiqh wanda rubutun da shi ba amma ina tsammanin kuma za mu dauko wani tashi da suna usul fiqh ala manhaj ahli hadith wanda ya tace usul fiqh irin nan irin nan malaman hadisi ba irin na ash'ariyya da mu'tazila ba san usul fiqh da cikin kuma da suka samu tangarda kwarai da shi da wajen yawaitar wato marasa kyakkyawar aƙida da kyakkyawar tattalin a cikin harkar sai zama mu muhakkikun da ta ce yan kaɗan kuma da tafan su galibi mutsawwale suna ba da wahala wajen karatu su ke zan littattafan ainihin wasu waɗannan da ba su da islama a cikin tafarkin su a shigar da shi ne za ka ga an waye gari wato suka ga mutum halin suna amma suke tana musu wasu abubuwa da tunanin cewa sun saba wa ainihin usul shi Allah ya so akwai littafin da suna muna da su a nan sama kuma in ya bayi zuwa ga bukata za a iya aiko to kofi ko kuma mu sauki soft copy eh, daga kan intanet sai a yi printing insha Allah. Assalamu alaikum.